musu wani hasafi wani dividend na demokrasi ba za su taru ba kamar yadda ya faru da mala albani rahimahullah mutanen da suke raye a nan garin tun zamanin turawa su suka ba mu labari a ranar wannan jana'iza cewa ba su taba ganin taro ba kowane iri ne irin wannan a garin nan tun da aka kafa zaria ba a taba ganin dan adam ya cika zaria da sunan taron siyasa ko taron biki ko naɗin sarauta ko buɗe wani sabon ofishi ko kwamishinan wani aiki na wani ainihin wato gwamnati ko wani anniversary na wata hukuma kowane irin taro ne ba a taba gani ba a zaria tun da aka fata ba taba ganin taron jana'iza ba taba ganin taron da aka yi a jana'izar mala albani ba don za ka iya estimatin mutanen da nawa za ka estimate watakila ka ce da mutum dubu ɗari biyu ko sama da haka duk abin da za ka fara sai dai ka shaci faɗi gara kawai ka kwatanta cewa tun daga nan cikin gaskiya a da muke mutane ne kabartar da mu sama da kilomita goma sha biyar wataƙila ya faka ko kilomita sau tun daga nan da muke haccan duka mutane ne ba ka tsinke to kaga irin wannan shine kai kwatancen da za ka yi sai a iya gane yawan mutanen amma baka yi saka kwatanta su da yawan lamba ba ina fata mun fahimci wannan to kaga na ibnu taymiya sun fi kama da irin na mala albani shine a lokacin da kafin rasuwar shi gwamnati na ƙe shi mutanen gari suna ƙe shi alhazan gari malamai 'yan boko kowa ƙe shi yake daga wanda zai ce ya cika zafi sai wanda zai ce ya cika alfahari sai wanda yake cewa ina ya samo kuɗi yake wannan ayyuka sai wanda yake cewa ba shi da malami sai wanda yake cewa wayo shi ya karatu ne duk dai kowa na da abin da yake faɗa duk ba haka ake faɗa ba galibin mu nan sai da muka bata da duk mutanen da muke cikin su yan uwa sirkai dangi iyaye kafin muka zama mun zama yan makarantar nan saboda dai kawai wai muna zuwa karatun albani wasu mu ba sa iya ma ambatan sunan shi a matsayin malamin su a wasu wurare suna dai zuwa karatun amma idan sun je wani za su zama kawai su yi shiru saboda a zauna lafiya magana gaskiya ko ba ka bane jama'a saboda tsabar kiyayya da mutane suke gwada mushi na rantse da Allah yadda kaga ana kin shi din na haka ake kibin tamiya lokacin ha kuma aka ki irin malam Ja'far wasu ma ba su taba jin cewa za su iya zuwa masallacin dorai shi sallah ba sai a ranar suka je suka yi sallar juma'a a magadan kayan ita kanta masallacin dorai ma na Usman bin Affan wasu ba su ma taba tsammanin in sun yi sallah a wajen ta karbu ba amma sai ga su a gidan malam Ja'far suna sallar juma'a ranar da aka kashe shi ina fata mun fahimci wannan to haka ya faru irin wannan malamai ne waɗanda ba a yi da su kaga malam jafar a lokacin masu riga sun bata da gwamnatin kano ba a yi da shi ana tunanin ma wani irin sharri za a mai ne aka zo wannan a ta faru amma haka allah cikin ikon shi na daraja wannan bawa na shi to haka kuma ta faru da malam albani ana ana kin shi dankali ne sha kushe ana ci ana kushewa kowa na cin more shi saboda ko su gwamnatin suna cin more shi wane ne malamin da ke kwantar da al'umma ainihin wato hankali ya ce kada a yi bore jama'a ko an cuce ku ku yi hakuri, ku ci gaba da neman 'yancin ku ta hanyar da doka ta tabbatar wanda aka cuce shi ya je kotu kullum magana mala albani kenan ko kuma ka yi hakuri, je ka ci gaba da karatu kullum magana da yake talakawa ɗalibai al'umma mutanen gari ku je ku koyi ilmomi da sana'o'i ku fita daga kuncin da kuke ciki ku samu makanku 'yanci da ku da 'ya'yanku ta hanyar yin karatu da sana'o'i kullum magana shi kenan yana yawan faɗan cewa idan kana ganin jahilci na da tsada ko ilimi kana da tsada to ka gwada tsadar jahilci yana yawan faɗan wannan magana to duk wanda ya tsaya akan haka ai babu mai cin more shi ma kamar gwamnati domin gwamnati ba abin take so illa mutane su zauna lafiya ita kuma ta ci gaba duk abin da za ta yi ba tare da sun mata bore ba babu abin da take so da ya fi wannan duk abin da sana ta gaya wa mutane su yi haƙuri da duk abin da za musu shi take so ta faɗa mutane ko idan suka yi ilimi irin wannan na sunna to sun fi kowa zaman lafiya da haka ba alfahari ba mu jama'atu salafiya na nan zaria da nan najeriya gaba ɗaya an tabbatar da mun fi kowa zaman lafiya a ƙasar nan mu ne ba a taɓa jin mun yi rikici da kowa ba sai dai a tsogale mu duk inda za ka ji an yi wani fitina to mu ake tsogala ko dai in shi'a su tsogale mu ko yan ɗariƙa ko gwamnati ko 'yan sanda ko makamancin haka amma mu ba ma tsogala kowa kuma ko an tsogale mu ba ma mayarwa da tsogala sai mu mayar da abin da dokar ƙasar da muka yadda mu raye a cikin ta dinnan ta Najeriya mai dokar ta faɗa wannan yasa tsawon zamani aka same mu cikin natsuwa a duk abin da muke duk abin da zo mana na zaman lafiya ko farin ciki ko na tashin hankali ko bakin ciki ba ma canzawa daga manhajin da muke walillahi alfadlu wal minna Ate eki